واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون فإن المولى سبحانه وتعالى لم يترك لم يترك عباده يواجهون الفتن والمصائب والمحن دون قوة يستندون إليها أو يأوون إليها بل عرفهم بنفسه وبقدرته وقوته وحكمته وعدله وحكمته وعدله وأثبت ذلك بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبالمعجزات وبما جعله في هذا الكون الفسيح من آثار مخلوقاته وبديع صنعه قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وجميع الخلق فقراء إلى الله محتاجون إليه وهو غني عنهم قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولا نجاة للعبد من فتن الدنيا وأحداث الزمان وتسلط العدو وشر النفوس وسيء الأسقام والأمراض إلا بالاستعانة بالله التي تعني طلب العون من الله تعالى المتضمن لكمال الذل من العبد لربه سبحانه وتفويض الأمر إليه وحده واعتقاد العبد كفايته سبحانه وقدرته على كل شيء أيها المسلمون الاستعانة بالله عز وجل من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة للرحمن فإن الأمور كلها فإن الأمور كلها لا تحسن ولا تتم إلا بالاستعانة بالله وقد أمر الأنبياء أقوامهم بالاستعانة بالله وحده قال سبحانه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والآقبة للمتقين وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعانة بالله وحده فقال عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي فالعبد أحود إلى مولاه في طلب إعانته على فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات قال سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام في الصبر على المقدور والله المستعان على ما تصفون ولعظم هذه العبادة وأهميتها فإن الله أفردها من بين سائر العبادات وتعبد المسلم بها في كل ركعة يصليها فإنه يقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي هذه الآية اجتمع أمران عظيمان عليهما مدار العبودية إياك نعبد تبرؤ, تبرؤ من الشرك وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة فالمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك ولذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذا دعاء يحاسب عليها بعد كل صلاة مكتوبة يطلب العون من ربه في آداء عبادته فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدي يوما ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك فقال معاذ بأبي وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود والنسائي وأحمد عباد الله إن الاستعانة بالله قوة لا حدود لها فكل ما يخطر ببالك قليل بالنسبة للحقيقة فانظر كيف واجه الأنبياء فساد البشرية وظلم الظالمين وجحود المستكبرين وكيف تغلب الصالحون على ابتلاءات الزمان وكيف تجاوز الناس الكثير من مصاعب الحياة وتغلبوا عليها وكيف تبدلت تبدلت أحوال الدول والمجتمعات والقرى من ضعف إلى قوة ومن خوف إلى أمن ومن شقاء وتعافة إلى سعادة وإخاء وما ذلك على الله ببعيد وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أخرجه مسلم يعني لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن بالله سبحانه وتعالى لأنه لا غنى لك عن الله ومهما بذلت من الأسباب فإنها لا, تت... لا تنفع إلا بإذن الله لقد ركب يونس عليه السلام البحر فساهم مع ركاب السفينة التي أشرفت على الغرق أيهم, يل... أيهم يلقى منها لتخفيف حمولتها فكان من المدحضين فألقي في لجج البحر فألقي في لجج البحار وانقطع عنه النهار والتقمه الحوت فصار في ظلمات بعضها فوق بعض فيما فبمن استعان وبما وبما وبمن اعتصم لقد نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسمع الله نداءه وأجاب دعاءه فنجا فنجاه من الغم وكذلك ينجي المؤمنين وانظروا لمن استعان بغير الله هل وجد النجاة هل وصل إلى مبتغى هذا بن نوح عليه السلام قال تعالى عنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه رحمهما الله لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه ومن كلام بعض السلف يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك عباد الله إن تحقيق الاستعانة بالله تعالى على وجه المشروع عنوان السعادة ودليل الفلاح ورأس الخير وإن المسلمين جميعا يرددون في صلاتهم قول الحق سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يرددون ذلك مرات ومرات في اليوم والليلة ولكن القليل منهم يعقل معنى الاستعانة بالله ويدرك أنها من أعظم العبادات التي يجب إخلاصها لله سبحانه ولهذا نلحظ في أوساط الناس من يعرضون عن الاستعانة بالله فلا يسألونه قضاء الحوائج ولا تفريج الكربات ولا دفع المضار والصواعق ولا دفع الأوبئة وشفاء, وشفاء المرضى ولا تبدل الظروف وتغير ولا تبدل الظروف وتغير الأحوال وهم مع ذلك قد أنزلوا حاجاتهم بالمخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا عباد الله فاستعينوا بربكم وثقوا به ورددوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء من الذي يضر وينفع من الذي الذي يقدر الأمر من الذي الذي يجري الأقدار من الذي يكور الليل على النهار إنه الواحد القهار سبحانه وتعالى فإليه فارجعوا وإليه فالجأوا وإليه المآب فبه تحصلوا وبه تعوضوا وعليه توكلوا وإليه أنيبوا وإليه توبوا وبه استعينوا وإليه الأكف فارفعوا رأى إبراهيم بن أدعم رجلا مهموما فقال له أيها الرجل إني أسألك عن ثلاث تجيبني تجيبني قال الرجل نعم قال له إبراهيم بن أدهم أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله قال كلا قال إبراهيم أفينقص من رزقك شيء قدره الله لك قال لا قال إبراهيم أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله في الحياة قال لا قال له إبراهيم ابن أدهم فعلى ملحظا يا رجل واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna neman tsarin Allah daga sharukan kawunan mu da kuma munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya sai fatar da shi duk wanda Allah ya kaddara masa fata babu wanda ya sai shiryar da shi ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne ko manzon ne bayan haka ‘yan uwa masu albarka, Lallai Allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu bai bar mu ba a matsayin mu na bayansa mu rinka fuskantar jarabawa da musibu na rayuwa ba tare da ya Allah maɗaukakin sarki ya tanadar mana da wani karfi da zamu jingina zuwa gare shi ba Allah bai bar mu babu katangan da zamu koma zuwa gare shi din wani abu ya shige mana duhu ba amma Allah maɗaukakin sarki da ƙudurarsa da karfinsa da hikimansa da adalcinsa ya koya mana ya mana bayanin ina za mu koma a lokacin da damuwa ya riske mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da haka wajen saukar da littafai da ya yi da aiko na manzanni da yi da kuma jizozi da ya aiko manzannin da shi da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a wannan duniya mai faɗi na alamu da ke nuna lallai Allah maɗaukakin sarki yana nan kuma shi mai iko ne Allah maɗaukakin sarki ya fara a cikin Alkur'ani a cikin Sautin Zumar aya ta sittin da bakwai Allah maɗaukakin sarki ke cewa wanda ma'anar aya ita ce lallai ba su girmama Allah ba matukan girmama shi alhari gaba ɗaya ƙasa da sammai su gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki naɗe su ne a kafin hannun sara tashin alƙiyama lallai Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da suke haɗa shi da shi wajen bauta Allah ya sace fara a cikin sotul hajji aya ta biyar zuwa aya ta shida wanda ma'anan ayar ita ce za ka ga ƙasa ta bushe ta kwanjame ta lalace babu wani abu na ban sha'awa a kai amma in muka saukar da ruwa a kai sai ƙasan ta kumbura sai ta fashe sai ta fitar da duk wani nau'i na abin fitarwa mai ban sha'awa Allah ya ce yayi haka ne saboda kusancewa lallai Allah maɗaukakin sarki shine ubangijin gaskiya kuma lalle Allah maɗaukakin sarki zai rayar da matattu bayan su mutu kuma lalle Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan dukkan kuma dukkan halittun Allah maɗaukakin sarki mabukata ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi kuma Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne akan halittunsa bai bukatan komai a gurinsu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin sotu fafil aya ta goma sha biyar wadda ma'anan ayar ita ce ya ku mutane lallai ko mabukata ne zuwa ga Allah Maɗaukakin sarki Allah Maɗaukakin sarki kuma mawadaci ne kuma abin godiya ne bawa bai da bai da tsira daga dukkan wani fikin tunu na duniya da dukkan wani abu da suke faruwa a rayuwar duniya da duk da galaba da abokan adawa za su samu a kan shi da sharri da zuciyarsa za ta raya masa da duk wani abu da zai shiga na rashin lafiya da cututtuka bawa bai da wata mafita face sai da taimakon Allah madaukakin sarki shi kadai wanda taimakon Allah madaukakin sarki niman taimakon Allah madaukakin sarki yana nufin mutum ya yadda da cika da cewa shi kaskantacce ne a wajen Allah madaukakin sarki ya mika lamuransa zuwa ga Allah shi kadai kar ya hada shi da kowa ya kudurta a ransa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya isan masa da kudaransa da ikonsa da iyawansa ya ko musulmai mu sani cewa lallai neman taimakon Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin mafi girman wajibai na imani yana daga cikin mafi faralan ayyuka waɗanda suke kusantar da mutum zuwa ga Allah maɗaukakin sarki lallai duk wata duk wani al'amari ba zai cika ba ba zai wanzu ba sai da taimakon Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai faru in babu taimakon Allah maɗaukakin sarki Allah ya umarci annaba annabawan Allah maɗaukakin sarki sun umarci al'ummansu da neman taimakon Allah shi kadai kar su haɗa shi da kowa wajen neman taimako annabi Musa a alaihi salatu wa salam. Allah ya ba mu labari a cikin sotul a'raf aya ta ɗari da da ashirin 128 Allah maɗaukakin sarki ke faɗa mana cewa annabi Musa ya ce mutanensa ku nemi taimakon Allah shi kadai kar ku haɗa shi da kowa ku yi haƙuri lallai ƙasa gaba ɗaya mallakar Allah ne kuma Allah maɗaukakin sarki yana gadar da ita ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa kuma ƙarshe mai kyau yana ga masu takawa yana ga masu tsoron Allah su kai. kaga wannan ayar mutanen annabi Musa damuwa suka shiga da kunci suka shiga suka rasa mafita annabi Musa bai ce musu ai ga ni tare da ku na ishe ku ba sai ce ku nemi taimakon Allah so shi bai isa nemi taimakon shi ba matsayin shi na bawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas Abul Abbas manzon Allah sallallahu alaihi yake ce mishi idan ta'anda fasta'in billah in zaka nemi taimako to karka nemi taimakon kowa sai Allah Allah shi kadai zaka nemi taimakon shi lallai bawa yana da matukar bukatuwa zuwa ga ubangijinsa wajen neman taimakon Allah ubangijinsa akan aikata duk abin da Allah ya umarce shi akan kuma barin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hane shi da kuma yin haƙuri akan duk wata kaddara da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a gare shi Allah ya ba mu labarin ɗaya daga cikin annabawansa annabin Allah annabi Yaqub mahaifin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ƴan uwan annabi Yusuf suka dawo suka masa ƙaryan cewa annabi Yusuf tarke ce ya ta cinye shi annabi Yaqub daga buɗan bakinsa abin da ce shine wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako akan duk abin da kuke aikatawa ba da wanda zai taimake ni sai Allah ji annabi Yaqub alaihi salatu wassalam aya ta goma sha takwas a cikin sofi Yusuf. Wannan zai nuna maka girman ibada da kuma mahimmancin ta Allah maɗaukakin sarki wajen neman taimako. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana, ya tsora mana wajibi ne a kullum a kullum a mafi karanci sai mun maimaita faɗin iyaka na abudu wa iyaka na a aƙalla su goma sha bakwai in baka yi fila ba kenan gaba da. Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana wannan wadda ma'anar aya ce guda ɗaya wacce ta tattara abubuwa guda biyu waɗanda dukkan wani nau'i na bautan Allah yana kansu ne duk wanda babu wannan babu abin da waɗannan ayan suka kunsa a zuciyarsa to sani cewa shi ba musulmi ba ne. ayan take cewa iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ba ma bautan kowa sai kai wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako ba mu neman taimakon kowa sai kai kai kadai akan wannan ayar babban malamin musulunci ibn qayyim al-tawsiya sai da rubuta littafi mai volume guda hudu so da fitar maka da ma'anar wannan aya ya sanya masa suna madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan aya lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta mana wannan maimaita wannan ayar so goma sha bakwai mafi karanci a rana ya ke nuna mana mahimmancin ya zama kai kowa duk abin da ya shafi ka Allah kake koma zuwa gare shi da wannan nema annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya ma ɗaya daga cikin manyan sahabansa Mu'adh bin Jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi ya koya masa wata addu'a yace mishi karka yadda ka idar da sallar nafira ka ta sallan farilla ka tashi a gurin ba karanta wannan addu'an bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda kafin ya koya Mu'adh bin Jabal sai da ya masa wata gabatarwa da zai nuna masa muhimmancin abin da zai koya masa Sanda yace ya mu'az ya kai mu'az wallahi inni la uhibbuka yace ya mu'az na rantsi da Allah ina son ka inji annabi Muhammad sai da ya faɗa mishi wannan yace ya mu'az wallahi na rantsi da Allah ina son ka sai da ya faɗa mishi dukun sai ce mishi usika ya mu'az ya kai mu'az ina maka wasiya la tad'anna fi duburi kulli salatin maktuba kada ka bari in ka idar da kowace sallan farilla kar ka bar gurin har sai ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya Allah ka mun agaji ka taimake ni akan tsayuwa wajen ambatar da da goge maka da kuma kyautata ibadan ashe wannan yake nuna mana cewa hatta ambatan Allah in babu taimakon Allah ba za ka iya yi ba hatta gode ma Allah in babu taimakon Allah ba za ka iya yi ba hatta kyautata ibada in babu taimakon Allah ba za ka iya yi ba wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam Ahmad duka sun fitar da shi bayan Allah masallata lallai neman taimakon Allah madaukakin sarki karfi ne wanda bai da iyaka duk wanda ya zama babu wanda yake sawa a ran zai taimake sai Allah to wannan yana da wani karfin da babu wanda yake kwatanta iyakan wannan karfin duk wani abu da zai faɗo maka a ranka na neman hanyar da za ka bi ka samu taimako to karami ne akan asalin abin da zai baka taimako shine Allah Maɗaukakin sarki mu kalli yanda annabawan Allah Maɗaukakin sarki suka fuskanci lalacewar mutanensu da zaluncin azzalumai da ƙayyatawan masu girman kai da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mutane kirki galaba akan mutanen banza akan duk wata jarabawa karanta alkur'ani karanta tarihi daga dukkan wani annabin Allah in ya shiga wata matsala abin da yake fara koma zuwa gare shi ne Allah madaukakin sarki da zan ba da misali da annabi Musa da yake fara mutanensa shi karan kanshi annabi Musa a lokacin da ya domfari ruwan Nil ga Fir'auna a bayan shi ga ruwa a gaban su yace Allah madaukakin sarki ce walamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna mai rabbi sayahdi bayan da suka ga juna Fir'auna yana kallon mutanen annabi Musa mutane wasu na kallon fir'auna mutane mu annabi musa suka ce ya kai musa an riga an riske mu annabi musa ya ce wallahi ba a riske ba ubangijin mu yana tare da mu zai ba mafita wannan yake nuna maka cewa ma zuwa ga Allah shine mafita kar ka yadda a waufantar da kwakwalwanka a nuna maka cewa ga wani wanda in ka kama za ka samu fita wanda ba Allah ba ƙarya ne annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'as yace ka ba da himma da kwadai zuwa ga duk wani abu da zai amfane ka amma kuma ka nemi taimakon Allah kar ka gaza ma'ana ba da himman ba shi ne sa ka samu nasara ba sai in an sai in himman ka ya dace da me sai in ya dace da taimakon Allah madaukakin sarki kafin za ka samu nasara ashe wannan zai nuna mana cewa ashe babu wadatuwa ba za ka wadata zuwa ga ka ba za ka wadata ne zuwa ga da taimakon Allah maɗaukakin sarki mu duba annabin Allah annabi Yunus Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarinsa a wurare da yawa a cikin Alƙur'ani annabi Yunus alaihi salatu Salam, ya kasance a cikin jirgin ruwa jirgin ruwan ta kai da ta kai tsakiyar ruwa ta rinka tangal-tangal za ta faɗi an rasa yadda za a yi aka yi ya zama mafita guda ɗaya ce shine sai an rage yawan lodin da jirgin ruwan ya ɗauka saboda mutane su tsira aka yi ƙura'a ƙura'a ya faɗa kan annabin Allah annabi Yunus aka ɗauki annabin Allah annabi Yunus aka jefa shi a cikin teku ana jefa shi a cikin teku kifi ta haɗiye shi Allah haka Allah ya bamu labari faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim kifi ta haɗiye shi yana mai zargan kanshi akan abin da ya aikata sai tuna ayyana da Allah Allah madaukakin sarki ce fada da su gurumat Allah ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yana cikin wannan kifin sai tuna to amma kuma yana da Allah sai ce la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min adh lalle na kasance daga cikin wadanda suka zalunci kansu ya Allah ka bani mafita Allah ya ji kiransa Allah ya amsa masa kiransa Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi daga wannan dufan kuma Allah madaukakin sarki ce wa kazalika lunjil mu'minin yanda muka ma annabi Yunus ba a kan shi shi kaɗai ya tsaya ba duk wani mumuni wanda ya yarda da Allah ya nemi taimakon Allah Allah ya haka muke muke tsiratar da shi wannan annan waɗanda suka nemi taimakon Allah kenan to mu duba waɗanda suka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba su ya za su ta kare Allah ya ba mu misali a cikin suratul hud misalin annabi nuhu da ɗansa annabi nuhu Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya haɗa jirgin ruwa ya ɗiba mutanensa waɗanda suka yi imani su tsira daga wannan ambaliyar ruwa yana cikin wannan jirgin ruwa Allah ce wa nada nuhun ibna annabi nuhu sai ya kira ɗansa yace ya kai ɗana irkan ma'ana zo ka hau wannan jirgin ruwan tare da mu wala takun ma'al kafirin kar ka zama daga cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma yace ga wani dutse can zan je in hau wannan dutsen zai tsiratar da ni daga wannan ruwan mahaifin yace mishi la asima al-yawma min amri illa man rahim babu wanda ya isa tsiratar da wani daga wannan al'amarin da Allah ya kawo sai wanda shi Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi amma ya kiji to hala bainahum al-mawj fa kana min al sai igiyar ruwa ya zo ya shiga tsakanin su sai dan annabi nuhu ya zama daga cikin waɗanda aka halaka su kaga me yasa ya nemi taimakon wani wanda ba wanda ba Allah wannan yake nuna mana muhimmancin abu imamul hasan al-Basri Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi ya rubuta takarda zuwa ga ɗaya daga cikin kalifofin musulunci Umar bin Abdulaziz Aziz yake ce mishi la tasta'in bi ghayrillah ya kai amilul mu'minin kar ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba in ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba fa yakilaka Allahu ilayhi Allah madaukakin sarki zai barka tare da wanda ka nemi taimakon shi kuma ba ku kai ba ku samu nasara ba shi yasa daga cikin magabata yana addu'a yace ya rab ya ubangiji ajibtu liman ya'rifuka kaifa yasta'inu bi ghayrika ina mamakin wanda ya san kana nan kuma yake neman taimakon wani wanda ba kai ba ya Allah ya Allah ba ni cikin su ya Allah bayan Allah mu sani cewa lalle Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa yayi mana yayi yayi mana farara da ya sanya mu cikin wannan al'umma ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu nemi taimakon Allah ubangijinmu mu mu zo muna da yadda da Allah madaukakin sarki mu rike ɗaya daga cikin addu'o'i da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu cewa kullum mu rinka yi safiya da maraice bismillahi alladhi la yaqulu ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama hadisi yana cikin sunan na imamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka maimaita wannan addu'a da sunan Allah wanda babu wani abu da yake cutarwa tare da sunansa a sama ne yake ko a ƙasa wanda duk wanda ya rike sunansa ba abin da yake cutar da shi ko a sama ko a ƙasa babu mai amfanarwa babu mai kaddara cutarwa babu mai kaddara al'amura babu wanda ke tafiyar da al'amura da kaddara sai Allah madaukakin sarki ba kai zama shi kadai zaka rike kar ka rike kowa ɗaya daga cikin tabi'ai Ibrahim ibn Adham ya ga wani daga cikin mutane ya gan yana cikin damuwa ya gan shi cikin kunci ya takura kanshi kamar duniyan gaba ɗaya ba ta mishi daɗi sai ce masa ya kai bawan Allah zan maka wasu tambayoyi guda uku sai zaka bani amsa yace eh zan baka amsa sai ce tambaya ta farko shin akwai wani wanda yake tafiya da al'amura a duniyar nan koma bayan Allah ne sai ce a'a babu kowa yace tambaya ta biyu shin akwai wani wanda ya rage wani abu da zaka samu na arziki da Allah ya kaddara zaka samu sai ce babu kowa sai ce akwai wani wanda ya rage maka kwanakin da zaka yi a duniya tsakanin abin da Allah ya kaddara maka yace babu kowa sai ce ko me yasa kake cikin damuwa me yasa kake cikin damuwa kai da ka san babu mai yi sai Allah ba wanda yake kaddara ma komai sai Allah ba wanda yake rage maka komai sai Allah to me yasa kake cikin damuwa duk abin da ya shafe ka mai kama Allah madaukake sai da mamaki bayan Allah mu sani cewa wannan shine hakikanin ibada wannan shine hakikanin bauta zuwa ga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu wajen tsayuwa tsayuwa tsayuwar daka wajen kiyaye dokokinsa da kiyaye umarninsa da kiyaye ibada yadda manzansa annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم يكويدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا, إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والإيمان في القلوب يا رب العباد اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين غير قضايا ولا مفتونين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح ذات بيننا وارفع عنا الأوبئة والأمراض وشر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق وشر طوارق الليل والنهار والحمد لله رب العالمين قوموا للصلاة يرحمكم الله lada